Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari Auna. To Amina kin san a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe yana magana ne akan kiwon lafiya inda yau ma sha bakwai ga watan Oktoba na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan watan wayar da kan al'umma dangane da cutar dajin mama da ake kira kansa a turanci. mafi akasarin 'yan mata musamman a karkara ko in ce arewacin Najeriya suna tunanin cewa idan har suna da dajin mama ba a samun waraka sai dai a yanke nono. To wannan tsoron yanke nonon ne yasa tun farko ba sa iya zuwa asibiti har sai ya kai ga ciwon ya ci ya cinye kuma sai a zo a yanke nono ji wani batu. Ai lalle ka wannan ka ai batu sai dai addu'a. lallai ka muna tafe da ƙarin bayani. To kin ga ita ma ai wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka a fannin kiwon lafiya Hawa Umar bata zauna ba dan ta jiyo muna ta bakin jama'a. To muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. To ai duk da haka kuma za mu buɗe layin wayanmu domin masu sauraro su kira su kuma yi tambaya ga likitan namu Dr. Abdulaziz Tanko da ke jihar Texas don su ainihin yi mishi tambaya dangane da wannan cuta. Kuma lambar dai da za su kira kamar kullum wadda muka saba amfani da ita. Eh, lambar ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Amina kafin mu zurfafa cikin shirin ya kamata mu karanto kaɗan daga cikin abubuwan da masu saurare suka amsa mana da tambayar da muka musu a shafin mu na zumunta inda muka tambaye su a kowane watan na oktoba na kowace shekara an ware wannan wata ne domin wayar da kan al'umma dangane da cutar ita wannan daji da ake cewa sankaran mama to me suka sani dangane da wannan sai suka amsa muna To Yusuf amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak. alasa na faɗi eh, sunan daidai. Damsak. Eh. Da goni manajan bulo Damsak. inda suka ce ba abin da muka sani kan cutar dajin mama amma za mu saurari yau da gobe don mu ilmanta. To gashi kuma mai tarare mai tarare gwadabawa cewa ya Hausa cutar dajin mama cuta ce da ke illa ga iyayenmu mata da ke kuma kama iyayenmu mata cuta ce mai matsala musamman muhalau yake cewa sukan kamu da wannan cuta a wa'insu dalilai wanda yake ganin cewar rashin kyawun muhalli da kuma rashin cin tsabtace abubuwan da suke ci yana daga cikin abubuwan da ke haddasa wannan cuta sai ce allah dai ya yi wa masu fama da wannan cuta sauki to sai kuma amsar atiku ɗan yarbawa barbarejo shi ma dai Allah sana faɗi suna mm, daidai amma baba yana nan tun da wannan ɗan akra eh. daga Ghana ya ce ni dai ba ni da wata masaniya akan wannan cutar sai dai ina yi wa masu fama da cutar addu'ar fatan Allah ya kawo musu ƙarshen matsalar. To shi su kuma wannan ta haɗin gwiwa ce Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da kuma Abubakar Salisu Gozaki suka ce a yau da gobe mu dai ba mu da wata cikakkiyar masaniya dangane da wannan cutar sai dai za mu kasance za mu kasa na zomo domin mu ji wannan ƙarin bayani daga masana. To, ku kuma kira. Eh, to lallai kan. <laughs> To yanzu kuma sai amsar Isa Lawan Girgir daga jihar Yobe, Najeriya ya ce, Salam yau da gobe, kwarai da gaske ina da masaniya kan wannan cuta, domin kuwa na yi rashin ‘yar uwata sanadiyar wannan cuta ta dajin mama. Allah ya ji kanta da rahama, to amin. Ta amin su mamin. To kin gashi kuma Ali Kadi cewa salam yau da gobe. a farko dai ina mika sakon gaisuwa a gare ku da fatar kuna lafiya to muna amsawa muna amsawa lallai a gaskiya cutar dajin mama cuta tana da illa matuƙa ga bil'adama amma za mu ƙara sautin rediyo mu domin jin wannan yadda za mu ainihin kare kanmu daga wannan cuta na gode ku huta lafiya To sai kuma yar uwata Maryam Usman Aliyu Gaidam ita kuma ta ce abinda na kula da shi duk macen da aka cire mata lymph da wuya ba ta kamu da kansar mama ba. To kin ji kuma ita nata kenan. Ikon Allah. To shi kuma Lawal Muhammad Hakimi cewa ya assalamu yau da gobe. Dan abin da na sani dangane da cutar tana da wuyar magani akwai wata mata da ta kamu da cutar an yi mata magani har an gaji amma sai dai da aka kai ga aka yanke mata nono ya ce wallahi to kin ji nashi kuma ya ce to kuma don haka ya kamata a san abubuwan da suke kawo wannan cuta don a ɗauki matakan da suka kamata idan kuma mace ta ji wayansu kulalai ko a yana nufin a nonon ta kenan sai su garzaya zuwa asibiti domin a duba. Lalle kam. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau ta fito daga wurin Tahir M Tahir Jambulo Kano inda ya ce Assalam yau da gobe ikon Allah. Hakika a gaskiya mu dai fatan mu kuma na cikakken bayani akan wannan cutar daji don guje mata kada ta yi mana illa a ƙasar mu Najeriya ku tashi lafiya to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. yanzu kuma bari mu garzaya abuja inda wakiliyar sashen hausa hawa umar ta jiyo mana ta bakin jama'a da abin da suka sani akan wannan cutar. sunana munira ahmad kin taba zuwa kin duba kanki game da dajin mama wato breast cancer tabbas na taba zuwa asibiti amma dubiya koko in ce an duba ni E, gaskiya na taba gani saboda daga cikin wato yayyen kakana akwai wacce shine ma yayi ajalanta to gaskiya dai ba zan iya cewa ga abin da yake kawo shi ba amma za ki ji tsofaffi suna cewa wai ko aljanu ne ko wani abu makamancin haka ganin cewa wannan watan da muke ciki na oktoba an ware shi ne domin wayar da kan jama'a akan ita wannan daji na mama wato breast cancer me za ki ce game da haka eh gaskiya wannan ware rana da ake yi domin fadakar da al'umma akan wannan cuta gaskiya kwarai na ji daɗi sosai saboda mafi akasarin 'yan mata musamman a karkara karkara ko in ce arewacin Najeriya suna tunanin cewa idan har suna da dajin mama ba a samun waraka sai dai a yanke nono. To wannan tsoron yanke nonon ne sa tun farko ba sa iya zuwa asibiti har sai ya kai ga ciwon ya ci ya cinye kuma sai a zo a yanke nonon. So wannan fadakarwan yana da kyau yana da matukar amfani musamman ma ga mata domin gaskiya akwai duhun kai a wannan al'amarin saboda idan ban manta ba ita wannan yayar kakan tawa ita ma irin haka ne ne an ce aljanu koko an ce abu ne na gargajiya ana ta amfani da abubuwan gargajiya kuma irin abubuwan da ake amfani da su na gargajiya watakil akwai abin da daman ba irin abin da ya kamata a ringa sa ciwo da yake a buɗe ba so kin ga wannan ma zai iya haddasa wani infection din koko ya daɗa lallata abin to kin ga da ta je asibiti da wuri watakil da ta samu waraka kuma a lokacin su da sun samu irin wannan fadakarwan watakil da hakan bai faru ba sunana abdullahi muhammad kana da ilimi game da dajin mama wato breast cancer? Eh kurai da gaske ina da ilimi akan shi saboda akwai wata yar uwata wanda bai jima ba da ta samu lafiya daga ciwon daji wanda ake kiran shi kansa. Cuta ne wanda yake da matukar illa ga musamman mata waɗanda suka fi kamuwa da shi kuma sani na da shi bai jima ba sai da ya fara bulla a kusa da ni wanda ya shafe ni ta hanyar kama yar uwata to ka san cewa shi wannan breast cancer yana kama maza a ban da labari abin da zan ce shine gaskiya ganin yadda abun ya kasance abu ne wanda ake ganin yana iya kama maza da mata da sauransu kuma an fito ana wayar da kan mutane akan shi ni abin farin ciki ne a gare ni kuma ya sa ni yanzu na ji kaman in tafi asibiti in je in yi bincike in yi kuma tambayoyi wanda za su lidin dina to yadda zan yi in san me ne kansa ya yake me alamomin kansa a jikin mutane musamman maza tunda na san mata an san inda ake samun alamomin shi da sauransu da kuma yadda ke eh, fita a jikinsu amma namiji idan an ce namiji yana da kansa ya zai ya sani ta ina zai san yana da kansa ko kuma ya alamomin shi za su nuna saboda in san me zan dauka wani mataki zan yi muhammad ina da ilimi daidai yadda na kama ji ga irin su likitoci wa'anna ya kasance sun karanci wa'annan bangarorin kamar yadda suke faɗi akwai wa'ansu abubuwa na yanayin abincin da za ka ci sai ka ɗan kare shi yanayin ko harkar shaye-shaye da ke gani yana cikin abin da ke ƙara karfafa ciwon kansa saboda akwai doctors da suka ce akwai munzalin da wani abu in ka ɗauke shi zai kai lokacin nan da za ka iya samun wannan kansa da inda kana ɗauki yawancin cin wannan abin to kamar yanzu bangaren shaye-shaye in zan dauko miki akwai irin taba sigari da in kana yawan shanta akwai doctor inda da ya ce kamar zai kai irin shekara talatin zuwa arba'in in kana shanta kana iya samun cutar kansa akwai kuma brain cancer ka san cewa breast cancer yana iya kama maza eh breast cancer yana iya kama maza ni a tunani na na cewa kansa babu inda ba ta hitowa bangare na mutum kansa tana farawa da wani irin kurji ne fa zai fito ma a jiki kana da masaniya cewa breast cancer na kama maza shin ka taba duba kanka eh na sha diba kaina game da wannan abubuwan saboda me abu ne wanda dole ka kiyaye saboda mu in baka diba kanka na cewa wani ciwo zai zo kama ka ba tare da ka sani ba so kin gani in ya kama ka ba za ka ga laifin kowa ba za ka ga laifin kanka ne ka taba ganin wanda shi wannan breast cancer ya kama shi gaskiya ban taba gani ba sai dai in zaki faɗi bangaren mata shine dai nake da experience akai amma dai bangaren maza gaskiya ban taba gani ba Zubaira. Sunana Abdulrahman Zubairu. Kana da ilimi game da dajin mama wato breast cancer? A gaskiya ban san wani abubuwa da yawa akan shi ba amma dai na ji ana sanarwa akan cuta a kafafen yada labarai da kuma jama'a haka wani wurin irin na malamai haka za ki ji ko likitoci suna tattaunawa akan matsalar. Ka san cewa wannan cuta ta kan kama maza? Gaskiya ban taba ji ba sai yau. Ganin cewa wannan watan da muke ciki na Oktoba akan ware watanni duk shekara domin wayar da kan jama'a akan kan wannan cuta me za ka ce game da haka eh wannan yana da kyau saboda yana ga maybe sanadiyar ma watan ne yasa kika zo kina wannan hira da mutane wanda shi yasa kuma har na san ma cuta tana kama maza wanda da ban sa haka ba yana ga abu ne mai kyau wanda yana da mataki za ka dauka eh insha Allah zan yi kokari in yi bincike in ji wani irin abubuwa ne suke haddasa wannan cuta kuma ta yaya mutum zai iya kare kanshi dangane da wannan cuta insha Allah asibiti ka duba kanka ba to ai ina ga sai in ka ji wasu alamu ne wanda da kila eh, yake da alama da ko baka da lafiya to in ka je likita kila hashi zai ce to ai kaza ai kaza amma haka nan ban ji Halima Abdurrao tabbas ina da ilimi akan wannan cutar mama ake ce ko cutar daji na mama sabida yau da kullun idan ka tashi zaka ji labarin wani ya kamu da wannan cuta idan ka je ziyara asibiti zaka ji kai wani fa ga abin da yake fama da shi amma sabida rashin wayar da kan al'umma yadda ya kamata shi yasa ake samun tsananin abin dan idan da ka gano da wuri kana da ilimi akwai matakin da yake da ba eh, sankaran mama ba ne wato kansa kenan na mama to wannan matakin ana cewa kamar dan kulli ne za a gani a mama wato lumps kenan a turance amma saboda rashin sani da rashin wayar da kan al'umma sai ke ga mutum bai san matsayin wannan lumps din ba sai ya kai ga wannan mai tsanani da ake alakanta da sankaran mama a matsayin na wacce ke da ilimi game da wannan cuta kin duba kanki? Eh, na taba zuwa um, asibiti duba kaina. So nawa? Sau ɗaya ne kacal dai. Amma sabida a lokacin da na je aka duba na an gaggaya min wasu matakai wasu abubuwan da ya kamata da ka yi don ka san ko ka kamu da irin wannan cuta ko ko a'a. To an bani shawarwari kenan wanda zan iya amfani da su wajen tabbatar da cewa na duba kaina ko da sau ɗaya ne a wata don sanin ko akwai alama ko babu. Kuma kikan yi haka? Eh, nakan yin haka duk idan na tashi zan yi wanka a rana ɗaya saboda an ce idan kana wanka lokacin nan ne ya fi dacewa ka yi lokacin da akwai sabulu a jikinka za ka iya dubawa ka gano akwai wani abu ko daga lamps ɗin nan ne kafin a ce abin ya yi tsanani. Akan ware watan Oktoban kowace shekara domin wayar da kan jama'a game da wannan cuta me za ki ci game da haka? Gaskiya ina farin ciki da wannan warewar da aka yi wa watan Oktoba na wayar da kan al'umma akan wannan cutar sabida kullum idan ka tashi za ka ji labarin labarin wani yanzu ma an dan samu raguwa saboda wayar da kan al'umma sai ka ji an ce wani ya rasu wata ta rasu saboda tana wannan cutar sankaran mama to wayar da kan al'umma da ake yi a duk watan oktoba gaskiya yana amfani matuka zaki ga waɗanda ba su da masaniya akan wannan zancen da idan aka zo wannan wata ko da akan titi ne ka samo za ka iya gaya mutum ai wannan watan fa ana wayar da kan al'umma ne akan wannan ga shawarwari ga abin da ya kamata da ka yi a matsayinka na ya mace wajen tabbatar da cewa ka duba lafiyar mamanka sai ka santo idan da akwai matsala sai ka je ka ziyarci likita kuma a samu sauki. Saratu. Kina da masaniya akan cutar breast cancer? Yes, ina da shi. Me kika sani game da cutar? Na sani in yi kama mutum wurin yana ruba kuma wasu ana yanka musu nono wasu kuma ana yanka musu kafa. Kin taba ganin wadda cutar ta kama? Gaskiya ban taba gani ba amma kuma ina ji. Kin taba zuwa asibiti domin a duba ki? Ban taba zuwa ba amma ina da niyyar zuwa. a duba ni zan yi in ba ma mutane adva ne kowa ya yi kokari ya je ya duba kansa ya gan ko yana da shi ko ba shi da shi in kuma yana da shi sai a samu magani a maganta cuta din Aisha Ibrahim kin taba yin gwajin breast cancer ban taba yi ba amma dai da na je asibiti ranan na je dai akan wani abu daban ne sai doctor yake ban shawara ya ce ya kamata a ce mutum kamar daga in ka kai 40 years ka dinga gwadawa saboda yana kama mutane mutane gaskiya daga wannan age din ne dai mutum kamar kuna da ko family history na wannan cutan breast cancer din ana gado sai dai ka dinga checking haka akai akai kana gani saboda early detection akwai hope za iya maganin shi kin taba ganin wanda cutar daji ta kama gaskiya ban taba ba kin san me ke kawo cutar abubuwa da yawa dai a zamanin na ake cewa suna kawowa to Allahu alam abubuwa da yawa akan ce ko abincin da muke ci na zamanin nan ga sunan dai abu wasu mai nema da ake shafawa abubuwa da da yawa dai sai a ce suna kawo a zamanin nan to amma dai Allah kaɗai ya sani. har yanzu dai masu saurare ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC shirinmu na yau da gobe shirin matasa. Yanzu kuma za mu buɗe layinmu domin ku kira ku yi likita tambaya. Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To yanzu dai kai tsaye muna tare da likita. Salamu alaikum dakta. Wa alaikum salam barkan ku da yamma. To dakta ji batun da muke tattaunawa a kai a yau din nan kasan kamar dai da kowa ya sani an ware watan Oktoba kowane shekara domin faɗakar da mutane da warma mutane da kai a kan shi cutar dajin mama ko sankarar mama zan kira shi? Kwarai da gaske. Mm. To wani irin ƙarin haske za ka yi mana kan wannan batu? Eh, to ce shi cutan dajin mama shine cutan da ya fi ko kuma ce daji kansa da ta fi shafar mata a kan gidan ka kwatanta da sauran eh, cututtukan daji mm. eh, cuta ce wacce take abubuwan da suke janyo ta suna da yawa ko kuma shi abubuwan da suke da alaka da ita suna da yawa kamar kiba tana daga cikin abubuwan da ake cewa risk factors na wannan cutar. ko kuma rashin motsa jiki musamman kibar da misali mutum ya girma ya fara hauhawa haka ba waɗanda dama sun taso da kiba ɗin ba mm. sannan akwai kaman shaye-shaye irin na sigari da giya da kuma kaman wasu kalar magunguna haka wanda mata suke sha musamman wani lokacin wasu magungunan bayan mace ta daina al'ada akwai magungunan da ake bata hormone replacement therapy shi ma yana taimakawa yana kai janyo cutar Ah, akwai kuma kamar rashin haihuwa ko kuma rashin misali haihuwa da wuri waɗanda suka yi bayan sun kai shekara talatin suna da ƙarin da increased risk ko kuma ce cutar ta fi kama su akan waɗanda suka yi aure da wuri waɗanda kuma ba sa shayar da 'ya'yansu idan sun haife su su ma cutar ta fi kama su akan waɗanda suke shayar da 'ya'yansu ah, waɗannan da kuma waɗanda suke kaman akwai wanda ya taɓa yin cutar a cikin 'yan uwan mutum to shi ma wannan sun fi kamuwa da wato ana gadan shi kenan eh kwarai akwai wacce ake gada kwarai da to To, dakta akwai um, wacce ta yi a ciki in ka saurari mutanen da hawa umar ta tuntuɓa wacce ta ce ta san dai ciwon cutar daji ana yanke mutum nono da kafa. Mm. To, <laughs> akwai abin nan bayani da za ka iya yi a kai? eh yawa gaskiya wannan shi ma abu ne mai saboda wani zubin cutar tana kaiwa misali an gano cutar a da wuri an ce wa mutum za a yanke maman mutum kuma ya ce a'a shi ba za a yi ba to kuma a lokacin ita ci gaba za ta yi da hauhawa to wani lokacin za ta iya shafar dukkan sassan jiki ko ma ina ne na jiki za ta iya shafa za ta iya shafan kafar za ta iya shafan huhu ko wasu kayan hanji ko hmm. kuma duka dai sassan jiki babu inda ba za ta iya zuwa ba kuma za a iya cewa lalle lalle sai an yanke din bangarorin da ta shafa idan bangarori ne da za a iya yankewa. To wannan kuma haka yana da kyau idan gaskiya an ba mutum shawara yana da wannan cutar da an ce masa za a yanke da wuri ya kamata a ce a yanke idan wasu ma ban bai mata ma kama su ba suke cewa a yanke saboda sun san suna da kamar cutar kwarai da gaske saboda rigakafi. Mm, wato yawanci wa'annan wanda suka san cewa suna gadon shi ke suna gado kenan. To sannan kuma dakta ina so ko za ka yi mana bayani akan cewa maza ma wannan cutar tana kama su saboda an fi alakanta cutar da mata. eh gaskiya kamar cutar ta fi kama mata sosai eh, ba ta tuka kama maza ba amma maza ma za ta iya kama su eh, akwai dan few cases da zaka iya gani na cewa wanda maza namiji ne kuma ya kamu da shi cutar dajin mama din saboda haka ba abun mamaki ba ne ba idan an ga namiji ya kama da cutar daji na mama mm. To ana iya cewa kamar yadda su mata sukan samu ita wannan cuta su ma maza ta wannan hanyoyin da suke samun wannan cutar? eh kusan za ka iya cewa hakan amma kuma yawanci akwai kamar irin shi ma shi ma dai kusan gaskiya da iri ɗaya ne gado ɗin da kuma sauran waɗannan abubuwa ma dai bata kawo maza ba ne ba gaskiya to likita ga wani ya kira daga jihar zamfara yana so ya maka tambaya to layin na zamfara ya tsinki likita to bari mu ga ko muna da wani layi wani kira sai mu ainihin gabatar da shi ga reka likita to to muna da jos garin jos wake magana daga jihar plateau assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wake magana suna na alhaji kabiru islanders daga yan ah. awaki jos alhaji kabiru barka da dawowa <laughs> barkan ku da aiki to barka ka dai likita na sauraron ka farko dai ina addu'a Allah ya ba ma wanda suke dauke da wannan ciwo lafiya Amin sun ma. Amma tambayar da nake son wa likita, kamar ni da nake a nan, sai in ga yawancin wanda suke da wannan ciwo, sai ka ga in sun kamu da wannan ciwo sai a ce a yanke. Kuma yawancin aka yanke ɗin na rasuwa suke yi. To shi ne nake tambayar likita, kamar kasashen da suka ci gaba ma haka ne ko ku a'a Afirka ne abin ya fi damun mu. Sai nake so likita ya mun bayani yadda ya kamata. To mun ji ka kuma mun tabbata likita na saurare amma kaman shi ma layin likitan ya dan goce kaɗan. Um, kafin mu samu likita eh. bari ku dan shakata da wannan wakar. To to ai likita ya dawo. To likita kana jin mu? Hello likita? Hello ina jin ku. To kaji ban sani ba ko kaji tambayar da Malam Kabir ya yi. To abin da yake tambaya shine wai shi yana ganin cewar za a zo in mutum ya kamu da wannan cutar sai a ce sai an yanke wani bangaren jiki sannan kuma in an yanke bangaren jikin sai kuma a zo daga baya mutum ya mutu. To wai me yake kawo haka? To abin da yake kawo haka shine mafiya yawanci cutar ta riga ta yaɗu ne a sauran bangarorin jiki. Mm. so idan ta riga ta kai wannan matsayi na sauran bangarorin jiki ko da an yanke shi ainihin maman to sauran bangarorin jiki da ta yi shafa idan ba magani aka bayar ba aka kula da aka kula sosai ko kuma idan ta riga ta kai yanayin da gaskiya babu yanda ma za a yi ko da an yi maganin ba za ta wani taimaka ba zai wani taimaka ba to sai ga mutum cutar ta dawo ko kuma ta bulla a wani bangare na jiki kuma sai ya iya kasancewa da mutuwar. to ana iya cewa kenan baya ga shan magungunan za a iya a ainihin baya ga yanke wancan bangaren idan an sha magunguna za a magani katse ka na san gana so kai tambaya amma ga kira na shigo mana daga birnin tarayya Abuja to salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam kiran wa muka samu daga Abuja wallahi wani ba Allah ne daga nan Abuja ko ba to ya sunanka nan Muhammad Hussein to malam Muhammad Hussein ga ka ga likita menene tambayan menene tambayan da kake so kai masa to tambaya ta anan wato man ji kan magana ainihin abin da yake sa mata ɗaukar wannan cuta ta ainihin wato daji haka ne ko? eh yawa to shine to su maza yaya za a yi su guji wannan abin su tsira da kan wannan jinya to likita ya ansa wannan amma dai likita to kwaji wata kuma tambaya likita kana tare da mu? Eh, da ne dai hanyoyin dai da mazan dai za su bi ah, wurin kokarin gano wannan cutar bata ta cika faruwa gaskiya a maza ba idan ta faru kuma za ga yawanci ta fi zama kaman da zafi akan na matan saboda yawanci ba da wuri ake ganowa ba saboda ah, mata akwai kula da sauransu da akwai abubuwan da aka sassaka na an saka mutane cewa su kula cewa ko suna da cutar ko ba su da cutar amma maza ba a cika yin wannan ba. so mafi da inganci shine zuwa asibiti da kuma ah, mutum idan ya ga alamun cewa ko akwai wani ah, kullutu ko me ake ce masa ne a jikin maman shi ya ga cewa ya ga likita ko kuma an duba masa an gani to likita ga wani ya kira daga birnin kaduna wake magana daga jihar kaduna Barka yi shi ba a da hajjiya mu barkan ku da aiki. Barka barka kadai, Malam Murtala. Ursula ina kiran ku da da gasa aka zo tare Najeriya. To likita na sauraron ka. To dokta a gurguje kafin kai ga maudu'in mu ina ma ciyama don Musa Jaro murna samun karo haifuwa ne yaro da aka haifa mai jiya Allah ya raya. To muna taya shi murna mu ma. Da nake jin sakonnin ku na taya mu murna Allah ba da lada. To mu ma haka. Da nake so in yi ma dakta shine cewa yanzu kamar tun da dakta ya ce jiki na fa ya mutu don ban taba sani ma maza suna kama abu gaskiya suna samuwa da wannan cutar mamadin so a shawarar da dakta zai ba mu menene za mu yi don mu yi rigakafi maza musamman maza tun da mata su dama an san me aka shawarar da ake ba su asibitoci yadda za su rigakafi sannan kuma ta gurin cin abinci ne wai ake kamuwa da wannan shi cutar maman To, dakta ka gane tambayoyin da ya yi maka? Tambayoyin abin da zan ce shine na farko a shan sigari mutum ya yi kokari ya daina shan ga masu shan giya su masu dena sannan a ringa kokari ana yawan yin kaman exercise ko na ce motsa jiki a kai a kai a lokacin kalla kullum a ce mutum yana wannan motsa jiki din kusan na minti talatin haka cin abinci mai lafiya kamar irin kayan marmari da su kayan da suka shafi eh, fruits kayan marmari da kayan ganye da sauransu duka suna taimakawa wurin rage abin nan din ita wannan cutar sannan kuma sai zuwa wurin likita yayin da mutum ya ga wani alamu wanda bai gane ba a cikin jikinsa Ah, kaman alamun cutar kenan irin su ko mutum ya ga wannan lump din da ake cewa ko wani kaman kullutu ya fito a area din mama mm. ko kuma kaman fatar wurin ta fara canjawa tana kaman eh, ta yi ja tana kaman wato in launin fatar wurin ya fara canjawa eh, eh kamar tana saba da sauransu mm. fatar wurin alamu ne shi ma na wannan ko kuma ta yi tauri da yawa ko kuma tana yin kasa duka waɗannan alamu ne na cutar so duka mutum sai lura da wannan ya sauri ga likita to dakta mun gode lokaci <laughs> gashi ah, lokaci ya mana halin nashi sosai amma in Allah yadda mako mai zuwa zamu ci gaba da tattauna akan wannan batu kafin wannan wata toban ya kare kare insha Allah to yanzu a madadin likitanmu Dr. Abdulaziz a tanko da ya taya mu gabatar da wannan ya amsa tambayoyin mutane da daniel brown um, injiniyan mu na yanzu wato producer mu dai na eh. yau wanda ya bamu umarni da dan injiniyan mu shi ma na yau ni amina buhari auna da kuma yusuf aliyu harande muke cewa ku huta lafiya